Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 4 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Hadiza da kanan labarai. To Hanifa shugaban majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar kasar Taiwan amma illar ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da kasar China ke kara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Britney Griner a gaban wata kotun kasar Rasha. a ranar laraba ne shugaba joe biden ya sanya hannu kan wata dokar da zartarwa da fadar white house ta ce za ta kare damar zubar da ciki to kanan labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa ganin yadda ake dada samun matsalolin tsaro a najeriya sufeto janar na 'yan sanda na ganawa yau da manyan jami'an 'yan sanda na sassan kasar abin da zai yi shine na ɗaya an kyautata waɗanda suke wannan aiki dole a sama musu kayan aiki a ba su training a ƙarshen wani taron da suka gudanar ƙungiyoyin kwadagon ƙasar niger sun yi watsi da ƙarin farashin man diesel a ƙasar saboda halin da talaka ke ciki. kamar eh, rainin wayo ne suke so su yi ma an kasar niger kuma ba za mu yarda shi ba Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hadiza a Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu sai dai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar ƙasar Taiwan, amma illar ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da ƙasar China ke ƙara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Kwana guda bayan ficewar Pelosi, ana sa ran cewa a yau Alhamis, sojojin China za su kewaye yankin Taiwan na kwanaki hudu don yin atisayen soji masu tayar da hankali a yankunan bakwai da ke kewaye da tsibirin. kafofin yada labarai na gwamnatin china sun bayyana cewa sojojin china sun gudanar da horon harbin bindiga mai dogon zango a mashigin taiwan da misalin karfe ɗaya na rana ranar alhamis an samu sakamakon da ake tsammani in ji shi ba tare da yin ƙarin haske ba idan aka ci gaba da atisayen kamar yadda aka sanar zai kasance irin wanda ba a taɓa yinsa ba ɗaya daga cikin yankuna da aka keɓe da ke da tazarar kilomita ashirin daga gabar tekun kudancin Taiwan. Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Britney Griner a gaban wata kotu ƙasar Rasha. Griner na fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari idan aka same ta da laifi. An kama ta ne a filin jirgin sama na Moscow a watan Fabrairu tare da abin da ta amince da cewa wani man wiwi ne cikin kayanta. Loyin Griner sun ce ba ta da niyyar aikata laifi kuma an ba ta maganin tabar wiwi din ne da magance ciwo. Jami'an Amurka sun ce an tsare ta ba bisa ka'ida ba. Jami'an Rasha sun ce Griner ta saba wa dokokin Rasha. A cikin wani kira da ya yi a makon da ya gabata, sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov da ya amince da musayar fursunoni inda za a sako griner da kuma sako paul whelan wanda ake zargi mai leƙen asiri wanda jami'an amurka suka ce shi ma an tsare shi ba bisa ƙa'ida ba zuwa amurka an jima kaɗan hadiza za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda Sufeto janar na 'yan sandan kasar ke ganawa da sauran manyan jami'an 'yan sandan dukkanin eh, sassan kasar saboda ci gaba da karuwar matsalolin tsaro. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoto. An evaluation of the shows a concerning trend of an increase in the threat posed to the nation by terror elements. sofeta janar na 'yan sandan najeriya kenan igp usman alkali baba ke magana akan halin da tsaro ke ciki a ƙasar nan inda ke cewar masu tafka miyagun laifuka sun jefa kasar cikin zulumi sakamakon aika-aika irin na 'yan ta'adda 'yan bindiga da masu satar mutane da neman kudin fansa. karuwar bazuwar makamai ba bisa ka'ida ba a hannun jama'a ya taimaka gaya wajen kara jawo kalubalen tsaro da ya kai ga kai farmaki ga gidan gyaran hali da ke kuje a nan abuja inda manyan 'yan ta'adda suka gudu shugaban 'yan sandan najeriya kazalika ya ce wannan kuma na da irin nasa hadarin Other security agencies have succeeded in re-arresting some of the fleeing felons. yayin da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka samu nasarar cafko wasu daga cikin ɗororin da suka tsere sannan aka kara tsaro a wannan gida. abin da ya faru na fasa gidan gyaran halin da kuma karuwar kai hare-hare a kusan duka sassan najeriya ya sanya fargaba da razani a zukatan jama'a kuma hakan zai ci gaba da zama babbar barazana ga sha'anin tsaro duba da yanayin da tsaro ke ciki 'yan najeriya da ma shugaban kasa na da bukata gare mu na shawo kan fargaba da matsalolin tsaron wannan nauyi ne da ke kanmu kuma shine aikinmu sannan dole ne mu yi shi Taron a irin wannan lokaci a cewar masanin tsaro ya Komodo Baba gama wa mai ritaya ya zo daidai lokacin da ya dace. Ya ma lissafo abubuwan da ya kamata a ce shugaban 'yan sanda ya mai da hankali a kai. abin da zai yi shine na ɗaya ah, an kyautata waɗanda suke wannan aiki dole a sama musu kayan aiki a ba su training in dai ba a yi wannan ba to taron da kullum ake kira a kira ne a zauna a sha shayi a watsa amma yayin da ka fita ka ga waɗannan 'yan sanda da yadda suke ayyukansu to fa suna neman taimako taimako kuwa dole a kyautata musu kuma a yi musu training don training ɗin yana da amfani kwarai da gaske ah, matukar aka yi haka ina tabbatar muku da cewa za a samu ci gaba kwarai da gaske. Shi ma masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma ya jaddada batu akan yin komai cikin sirri musamman a sha'ani irin na tsaro. Ya kamata bayan sun gama eh, mitin ɗinsu kowanne dai ya kama bakin shi sai kuna fira domin a zamani irin na yanzu baka san yadda wani zai je koyi su da baka ko wani abu duk abu nan ba. So a tabbatar dai duk abun da aka yi magana akai bai fita ya shiga wani waɗansu kunnuwa da bai kamata su je shi ba sun ji su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga hadiza da cigaban labaran duniya A ranar Laraba ne shugaba Joe Biden ya sanya hannu kan wata doka ta zartarwa da fadar White House ta ce za ta kare damar zubar da ciki a wani bangare na takaddama da ke ci gaba da faruwa bayan da kotun kolin kasar ta yanke wani hukunci wanda ya soke na watan Yuni na shekarar ta 1973 na bayar da damar zubar da ciki. Yayin da kowace daga cikin jihohi hamsin ke da 'yancin rubuta dokokin zubar da ciki kamar yadda ta ga dama? An yi gwajin farko a ranar Talata lokacin da masu kaɗa kuri'a a jihar Kansas da tsakiyar yammacin ƙasar suka kaɗa kuri'a da yanke shawarar hakkin wannan jihar na zubar da ciki. Sai dai a yanzu jihohi da dama sun haramta wannan ɗabi'ar ko da a sanadiyar fyaɗe ko lalata. Wannan tsananne ne kawai, in ji Biden, kafin ya sanya hannu kan odar da ke da nufin taimakawa mutanen da ke neman zubar da ciki da su tafi jihar da ta kasance ta ba da damar dokar. Ka sani, hatta rayuwar mahaifiyar tana cikin hatsari a wani yanayi a wasu jihohin. A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ƙarshen wani taron da suka gudanar don nazari a kan matakin ƙarin farashin kuɗin man diesel da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka a farkon makon nan. Ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar sun yi watsi da abin da suka kira yunkurin jefa talaka cikin ƙuncin rayuwa a wani lokacin da can dama ake fama da tsadar ababen masarufi sanadiyar annobar corona da illolin mamayar rasha a Ukraine. saboda haka suka buƙaci gwamnatin ta gaggauta canza matsayin tun wuri bai kure ba ga rahoton da su lemu mini barma ya haɗa mana. yayin taron da ya hada dukkan manyan shugabannin kungiyoyin ma'aikatan kwadago mambobin gamayyar etn waɗanda suka hada da cnt da ustn da uspt da cjsl niger sun ce babu ƙamshin gaskiya a game da hujjar da gwamnatin niger ta bayar wajen ƙarin farashin man diesel a ƙasar wanda ya tashi daga dala ɗari da dala bakwai da tamma guda na sefa zuwa dala ɗari da talatin tamma uku suna masu cewa ba za su lamanci wannan mataki ba kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwarago ta cnt mun kai lalidu. man feta hawa na ƙasar niger ne a gadam ake hudda man feta a zo su a yi rafi ne in shi a kawo shi nyame a saida ko a saida cikin sauran jihohi ina ne tashin hankalin ukraine ya shahi kuɗin man feta a ƙasar mu niger mun ke wannan eh, kamar eh, rainin wayo ne suke so su ma an ƙasar nijar kun ba za mu yarda shi ba. tuni aka fara ganin illolin wannan mataki a kasuwanni inda wasu kamfanonin cikin gida suka fara tsawwala farashi a wani lokacin da aka akasarin kayan abincin da ake amfani da su a Nijar kan shigo kasar daga waje. Abinda kungiyoyin kwadago ke ganin sa a matsayin wata manuniyar matsalolin da tsadar man fetur ka iya haddasawa a nan gaba. A shekaran jiya mun ga takarda laban sun kara kuɗi, madaran laban, madaran kusan sun kara kuɗi, ke transporter sun yi reunion a shekaran jiya su ma karin kuɗin su haba malam yau duk wa'annan kun san da kewa za a samu matsala nan zuwa kwanaki masu zuwa insha Allah shekarun bayan nan mana ba manan kirki muke nan ga samu ba kenan babu abinci a kasar Nijar abincin daga waje ake kawo shi yo an kara kuɗin man feta yo ai wayanda za su kawo su ma dole ne su kara su yi kari biskan abubuwan da za su kawo dan shine mun kace ba za mu yarda ba tun da nan na man feta in nan ba zanke ne da ya shahi wani ƙasa ba zanke ne na kasar Nijar sakamakon lura da dukkan waɗannan abubuwa ya sa kawancan kungiyoyin kwadago na ETN gargadin mahukuntan Nijar su gaggauta janye matakin karin farashin gazuwal ko kuma man diesel kamar yadda sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta USPT Kemu Yahaya ya bayyana wannan gwamnatin eh, ba ta damu da hali wanda 'yan kasa suke ciki ba mu abun ya bamu mamaki tunda lokacin da muke gwagwarmaya na ganin cewa an rage kuɗin wannan man fetur sai muka ji wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ta ƙara kuɗin man fetur. a daren lahadin da ta gabata ne ministan kasuwanci alkash alhada ya ba da sanarwar ƙarin dala ashirin na sefa a kan kone lita na man diesel wanda ke fara aiki daga ranar ɗaya ga watan nan na agustan 2022 saboda dalilai masu nasaba da yakin rasha a ukraine wanda ya yi sanadin mamayar motocin ƙasashe makwabta a gidajen man nijar in ji shi sai dai kungiyoyin sun ce sam ba su gamsu da waɗannan hujjoji ba dalili kenan suka kuduri aniyar kalubalantar gwamnati ta hanyoyin da kundin tsarin mulki ya tanadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman mummuni barma To kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar gasbi wato eczema a turanci wanda ke ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar fata da ke da saurin yaduwa wadda kuma a wasu lokutan ke canza kalar fata. Shirin namu na yau ya leƙa muradi a jamhuriyar Nijar inda abokin aiki namun Mansur Sani ya jiyo mana daga bakin mutane game da abin da suka sani kan cutar ƙyazbi. Sunana Hanifa a unguwar Maraɗawa. dan rimi jam'uriyar nijar yanzu ana ɗaukar shiga sosan wanka kuma diyata ta yi shi mai gida na ya yi shi maganin shi kwarar wuta bakin mai wanda ba yi da gauraye da man birki wanda ba yi da gauraye da harwaci ana samun shi yanzu ga damana cikin gona wannan dai kwarar wuta ita ta yi magani in sha mana Allahu shi dai ita diyata gababanta ta ɗauka ga sosan wanka ta ɗauke shi ana ɗauka shiga soso ciwon shi iri iri ne akwai mai sa jikin mutum ya yi dissa akwai mai sa sai dai ta kwalewa jiki na okewa kamar kana mai kuma akwai wanda za a hito maka baki yana maka ƙaiƙai? kashi gida uku ne shi na sani dole da muka yi wannan insha na Allahu mun samu magani ya warke suna na amina unguwar gawo nufi jihar maradi na san ƙazi gane na hito mutane ga jiki ɗaya ga hosta ga wuya na ta yin ƙazi ɓarai kau shi ci ba ciwo yake maka ba anan dai na ɓata ma fata jiki sai dai ka nemi magani ka shawa. akwai na hausa tun da dai ni maganin hausa ya mani Kwaro wuta shi na shawa ina shawa shi ko ina shawa shi a hankali har ya bace a ba a gadon shi amma dai ana ɗaukar shiga soso ana ɗaukar shi har ga sa riga amma an mai ƙirgin kana yawan sa riga shi to kana iya ɗauka kuma kana ɗaukar shi ba su san wanka. sunana bako ne miya na karshe bagala ni na san ƙasgi ƙasgi ci fuska aka ce ake ce wa wakali bayan da aka ce an ce kuturu da ya ga mai ƙasgi yake daga can maka faru shi dai ƙasgi hitowa ke ga fuskar mutum daga gaban mutum yana hitowa gura gura yana ya kai zama mai yawa har ma an kai wani yayi wanka da san shi kai ma sai ka ɗuke shi abin da ke kawo shi waɗansu ƙazamta ci wani ba ya san wanka kuma kaji nake maka wani in ya ɗauki Ki su san wani ya yi wanka da shi daga nan yake hitowa sai sai yi miki tambaran baɗi ga fuska daga gaban shi ko ina ko ina sai yi miki tambaran baɗi. su ma masu maganin gargajiya na da masaniya akan cutukan da suka shafi fata ciki har da kyasbi. hanzu ado wanda aka sani da washewa mai maganin gargajiya ana maradi to gaske dai wani ciwo ne wanda yake faruwa kamar yadda kasan da sauran cututtuka na faruwa haka bakatatan wanda shi ciwo ne wanda ba a cewa na gado kuma ba a cewa aljani ne amma kamar na iska yake kuma kamar na gado yake yana samuwa ne yadda kaga tandirmi na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin kazuwa na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin ketara na samuwa da sauran cututtuka wajen dubu ɗaya wanda na sani suna samuwa haka ba tare da haɗari ba ne ya kawo su su ko wani bugun mutum ko wani tuntuɓe ko wani aksida na mota suna samuwa ne haka bakatatan kenan shi kyasgi sai dai mutum ya waye gari ya gaishe da kyasgi amma a kosu yan mutane masu jawo shi kamar masu darzar jikinsu masu wanka hudu cikin wani da sosan wanka wanda bai dace a wanka da shi to yana jawo kyasgi to kuma akwai wasu mutane muna a sanin da muka a gargajiyance wanda suke jawo kyasgi ta hanyar shaye-shayen su sai sun koma jajaye har abin ya yi yawa har su koma masu kyasgi yawan amfani da shafa wasu mayuka yawan wani gwaje goge-gogen na sai kwari ya koma baki yawan wasu shahe-shahe na sai ja ya kara komawa jajjawar duk yana kawo ciwon gasgi yadda muke gane gasgi ne sai ka ga wurin ya yi kamar yadda makero ke yi ga kai to amma ya dan hi makero faɗi kaɗan kuma yana tahe yana barin masara-masara jajjaje ga jikin mutum wanda da can an san mutum ba da wannan to ta wannan fanni aka diba sai mu diba mu gani sai mu gano saboda yau da gobe da kawo mu dan adam da kuma karatun gargajiya da muka yi sai mu gane wannan ciwo ne na gasgi ya samu wannan bawan Allah wanda aka kawo. Ya za a kamanta gasgi da sauran uh, cututtuka na bisa fata? Ana kamanta gasgi da sauran cututtuka na bisa fata daga mutum ya koma ga ya baki aka san shi amma yanzu ya koma wani jajaja kama ka gan shi ya koma wani jajaja masara masara nan baki nan masara masara nan baki na <laughs> wata shi tana canza tana canza to daga nan da ake ganiya kuma yana sakin wuri mai dan hadi to amma in yayi yawa kwarai to sai da kamta ne koma ja a gargajiyance in lokacin ya zo in kamar muna son mu dan bashi dan karamin taimako zai je fara to akwai wani abu yana na ana ce mai fara wuta to sai mu ce je ne shi sai gama da wasu yan abubuwa wa'anda duk dai wasu sun sani ka gane mahi yawa saboda shi ba da wai magani sai mu ce je na dan dama shi da wasu abubuwa haka yana shawa ga jiki to sai ga ya samu sauki ta hanyar wannan ice wanda ake ce mu fara wuta kana da wasu shawarwari ga waɗanda suka yi hwatar su ta canza wani kamanni ta su je likita ko su nemi masu magani amadin ne magani sai aiki da shi dama mutum ai hasashe baya magani sai wurin wa'anda suka san shi kenan ya kamata a ce duk in za ka yi wani abu kaka yi shi da kai kenan a ainihin wurin masana tun daga gargajiya zuwa likita sai a nemi maganin gaskin nan ka a karga amfani da je nemi wannan je nemi wannan magani dai yana wurin likitoci wa'anda suka san sirrin abin Dr. Aminu Larabu masanin kiwon lafiya ne a asibitin Reference na jihar Maradi yayi yi ƙarin bayani kan cutar da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa cin karo da cutar da kuma hanyoyin magance ta. Ni likita ne na bangaren cutukan eh, na fata shine mu muke kula da su. Ina can garin Maradi wajen babban likitan sabon nan da aka yi da aka ce ma hospital de reference. Wajen fata da akwai cutuka da yawa amma yau da zancen da za mu yi wanda yake kula da abin nan da kesgi shine za mu muku bayani kadan bisan shi kezgi dai cuta ne da ke hito ma mutum a bisa hwata ne yake hito ko ina bisa hwatan da yana hitowa amma da yawanci yana hitowa bisa gaban mutum ko bayan shi na sama-sama kuma ba bisa hannuwa da bisa eh, kahuwa nan a huska ma yana hitowa da yawa can ma a huska yana hitowa e eh, shine ake ce ma na eh, sebore kamar inda akwai wasu mutane sun kuna gani inda sun kamar maski-maski yana hito musu a jikin nasu mm. to wajajen nan ne suke hitowa da yawa kyasgi dai ciwo ne da akwai kwayan cuta da yake da wannan kyasgi cikin kwayan cuta nan akwai da yawa akwai wanda ke suna hito ma suna hito bisa fata su suna kaman makero kaman kora da kesgin nan dukan su kwayan cutan yin su kaman bangare guda ne suke kaman ake ce fami guda ne amma eh izira guda ne amma wanda kwayan cutan da ke bada kesgin nan a bangaren likita dai eh, a farancance dai zan ce wanda ake ce ma shine malasizia firfir hmm. shine ke bada wanda ake ce ma kesgi ta yaya ake ke ɗauka wannan ah, cuta ta kyazgi? To wannan cutan kyazgi kwayan cutan da ke ba da ke ana ce mata malasija firfir da yawanci kwayan cutan ne da suna bisa fata mu duka. Amma akwai lokacin da suna koma su, su komo cuta a, a jikinmu. E, eh, kamar wanda ke da wasu cutuka da ake ce ma cutan sukari wannan da ake ce ma jabet da wanda ake ce ma sida wannan ba kullum ne ba yake to ko wanda bai da sida yana hito a jikin shi tunda kwayan cutan wannan kamar bisa fatan mu akwai wanda ake ce ma keratin su ne suke ci su ne ke constitute fatan mu don su ne wannan kwayan cutan suna suna suna ci shine yanda mutum na kama shi da yawanci bisa fatan mu ne yake amma in kuna wanka da soso guda kuna ku kama in kuna serviette guda kuna kuma ku kama ko in kuna dara ko rigunguna tuwahi guda hakan ga in kuna kwana wurin guda duka wannan kuna ku sama amma yawanci ba ku ku sama mutane da haka nan. Wani lokaci ake kamanta shi da kuturta masu karin magana na Hausa suke cewa kyazgi yana da alama da kuturta. E eh to yawanci mutane in sun ga cuta na fata kai sai su ce ma mutum eh, kuturta ne yake yi kuwa. Amma ba haka nan ne ba tunda kyazgi da yawanci bai kai kai kuturta ma bai kai kai kenan in a ga mutum an ga mutum yana kai kai ka a ce mai wai kuturta ne ya same shi. In kuturta ne kama mutum bai kai kai. To kayan mu kawo wajen magani maganin eh, kesgi wannan sai a gaya ma mutane yadda ne su ma da kansu in sun gane shi bisa fatan su za su gane kesgi ne da yawanci kesgi yana hitowa kamar tambo-tambo ne ke yi tambo-tambo wannan in kun kama shaka haka kamar kun jawo shi bisan shi za ku gani yana koma hori ma yana yi salanta ne ke yi kadan-kadan yana hito har ya game ya game fatan ku duka yana ya game fatan tu duka to kesgi ba cuta ne ba da yake da wani bai hana mukin kwana kuma ko yanayin ya haito jikinka ba wani abu ne zai maka ba kawai dai bai da dadi wani bi in rana ure ka sai kana jin wani zahi bisa jikinka kamar yana kaikai kamar bai kaikai hmm. eto wannan in kana ji wannan kun ga a jikin jikinku sai ku tai wajen likita yawancin mutane a gida sai su tai su so wila shine suke hmm. shaho a jiki ko su tai su so wani sufur haka su shaho a jiki to sai su sa su gani bai koma baya amma hmm. likita akwai magungunan da in kun sa sai ku ga nan sati biyu sai ku ga ya duka ya kare akwai magungunan nan da yawa ana da su a farmasi yanan kun zo likita sai likita rubuta muku su akwai kwayoyi na sha akwai kuma yan mace na sha hawa akwai al'umma waɗanda suke ɗaukar ma kansa mataki da an gani ƙyazgi ko wani ciwo bisa hawata kai tsaye sai a sai magani ko kuma a amfani da magani ba ta har da cikakken tantancewa ba ko ka gane da shi tunda ba aikin ka ne ba ka ce muku ga inda ya kamata ku ta yi a yi muku aiki na sirtu na likita likita shine ya kamata a ta yi a yi kwa kenan in mutum bai da lahiya ko da kesgi ne ko ba kesgi ne ba duk wani irin cuta da ya kama mutum likita ne ya kamata a ta yi in kun ta likita sai a rubuta muku magani maganin kuma in kun ta farmasi sai ku same shi sai ku zo ku yi amfani da shi in ba haka nan ba za ku ta ku kashe kudi banza wani wurare bai kamata ba kenan kun kashe kudi ba ku samu eh, ba ku samu lahiya ba dole sai kun koma kuma likita lokacin nan ne za ku samu magani masu sauraron mu kada ku sha'afa kuma shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke marada a jamhuriyar Nijar. Ni hawa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida hawa Umar. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ya ce salam muna taya al'ummar Nijar murnar bikin cika shekaru 62 da samun 'yanci daga turawan Faransa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Rilwani Ibrahim London Guba, jihar Adamawa. Ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Ina kira ga kasashen Amurka da China da su kai zuciya nesa kada su jefa su cikin tashin hankali irin na Rasha da Ukraine. Allah ya kama na mafita. a saƙon Safiyanu umar zangon daura cewa yi assalamu alaikum voa hausa sakin mutum biyar cikin fasinjojin jirgin kasa da 'yan bindiga suka yi hakan abin farin ciki ne ga 'yan uwansu da iyalansu fatanmu allah ya kubutar da sauran mutanen da 'yan ta'adda suke garkuwa da su allah ya zaunar da kasar mu najeriya lafiya tare da kasashe makwabta sai saƙon mahmud salihu kaura na moda zamfara shi ma ya ce yana ce al'ummar jamhuriyar nijar murnar cikar su shekaru sittin da biyu da samun 'yancin kai daga turawan faransa da fatan allah ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya a kasar mu Najeriya da kuma makwabciyar mu jamhuriyar Nijar. sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga babba haruna bajoga da kabiru abubakar kulan yaki suka ce allah ya kawo fahimtar juna da zaman salama a tsakanin ƙasar china da makwabciyarta taiwan domin kaucewa abin da ke faruwa a tsakanin ukraine da rasha sai sakonmu na gaba shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga malam ango malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri suka ce ƙara wa'adin rajistan layukan wayar salula da gwamnatin ghana ta yi hakan ya yi daidai kuma abin jinjina ne ga gwamnatin kasar ta ghana sakonmu na karshe ya fito ne daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka tabbas sakarwa sojojin kasar mu najeriya mara don kawo karshen 'yan ta'adda da shugaba muhammadu buhari ya yi abin a yaba ne allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum da kuma aiko mana da sakonninku. ku. da wannan kuma muka zo ga zangon ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar ƙasar Taiwan, amma illa ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da ƙasar China ke ƙara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Kwana guda bayan ficewar Pelosi, ana sa ran cewa a yau Alhamis, sojojin China za su kewaye yankin Taiwan na kwanaki hudu don yin atisayen soji masu tayar da hankali a yankunan bakwai da ke kewaye da tsibirin. Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Britney Griner a gaban wata kotun kasar Rasha. Griner na fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari idan aka same ta da laifi. An kama ta ne a filin jirgin sama na Moscow a watan Fabrairu tare da abin da ta amince da cewa wani man wiwi ne cikin kayanta. Loyin Griner sun ce ba ta da niyyar aikata laifi kuma an ba ta maganin tabar wiwi ɗin ne da magance ciwo. Jami'an Amurka sun ce an tsare ta ba bisa ka'ida ba. Jami'an Rasha sun ce Griner ta saba wa dokokin Rasha To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu Rob McLean ni Hanifa Kabir Isa nake ce a lafiya.